الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كام يوم شاء أكفر وتم في القعدة جراء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ليلة أبي هدودة أربعين وما يوم شاء شدة وتم بطي منادية دبو بير بومشا ترى أولا مسلاتي نامو مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من شيء بدأ كراتم لتاق التكفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه والنبي زم مجلس من بطي مالك ابن تيمية هنا من بياني أكرم قدر الله hukuncin da Allah madaukakin sarki yake yanke mabawa mara daɗi ko mai daɗi a duniya yadda da wannan hukuncin da kuma abin da yake haifar mu da bawa na samun matsayi da ɗaukaka a wurin Allah maɗaukakin sarki ya kama na cewa bawa duk lokacin da abu ya faru da shi in mai daɗi ne an nemi ya ce alhamdulillahi lalzi bi ni'matihi tatimmu salihah idan mara daɗi ne shi alhamdulillahi ala kulli hal sai ya zama kowane lokaci bawa a cikin yaban Allah yake ya kuma faɗa mana cewa dalilai guda biyu su suke haifan ma da bawa haka dalili na farko cewa bawa kenan ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki ya cancanta a yabe shi a kowane yanayi aka tsinci kai ya tabbatar da cewa Allah masani ne mai hikima ne Allah madaukakin sarki gwani ne kuma Allah madaukakin sarki mai tausayi ne so daga ba zai yanke masa wani hukunci a rayuwa ba face wannan abun alkhairi ne a gare shi shi bawa ko ya gane yanzu ko bai gane ba na biyu ne bawa kenan ya yi da cewa zaɓin Allah shi ne zaɓi abin da Allah ya zaɓa masa shi ne zaɓi mai kyau shi bai da zaɓin kanta. to waɗannan abubuwan guda biyu su suke jawo bawa ya zama duk abin da ya same shi ke ya Allah idan abu mai daɗi ya same shi ce alhamdulillahi ladi بنعمتي تتم الصالحات إذا أبو غرباء يسانيشي يتع الحمد لله على كل حال وشين سيسي قبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا حديث دعتك وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شقيرة فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له in alheri ya same shi sai ya gode in abin damuwa ya same shi kuma sai ya jure ba wanda yake da wannan sai mummuni idan Allah ya jarrabe shi da abu mara daɗi sai ya jure ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ya nemo fita a wajen Allah idan kuma abu mai daɗi ya same shi sai ya gode ma Allah ya bi Allah to shine sai yake cewa fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam anna kull qada'in yaqdihi Allah lil mu'min alladhi yasbiru ala al-bala'i wa yashkuru ala al-sarra'i fa huwa khayrun lahu fa akhbara an-nabiy sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari a wancan hadisi anna kull qada'in cewa duk wani hukunci da kaddara yaqdihi Allah lil mu'min da Allah madaukakin sarki ke yanke ma mummuni a duniya alladhi yasbiru mummunin da ke yin juriya alal bala'i akan bala'i mara daɗi wa yashkuru ala sarra'i sannan kuma yake gode ma Allah akan abu mai daɗi na farin ciki da ya same shi fa huwa khairul lahu duka bangarorin guda biyu alkhairi ne ga mummuni idan abin damuwa ya samu mummuni ya jure to Allah madaukakin sarki yana farin ciki da shi alkhairi zai zama masa idan kuma abin farin ciki ya same shi sai ya gode to shi ma Allah zai yi farin ciki da shi kuma alkhairi ne ga mummuni sau da shi mummuni duk inda ta faɗi sha'ani in ya faɗi ta dama sai ya gode ma Allah sai zan masa alkhairi idan ya faɗi ta hagu ba daɗi sai ya jure sai kuma ya Allah madaukakin sarki shi ba ya ba shi lada a kan wani ke da wannan ba mummuni ba shi kaɗai yake da wannan ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna fi zalika la'ayatin li kulli sabbarin shakur Allah madaukakin sarki ya ce inna fi zalika lallai a cikin wannan abin da aka ba da labari la'ayatin lallai akwai ababen kula sune al'ayat likulli sabbarin da dukkan mutumin da ya zama mai juriya idan damuwa ta same shi shakurin sannan kuma mai godiya idan abin farin ciki ya faru da shi kun gani mummuni ake siffantawa mummuni ne in asabatu zarra'u sabara wa in asabatu sarra'u shakara mummuni ne idan abin damuwa ya same shi sai ya jure baya fargicewa baya mantawa da Allah baya danganta wannan abin da damuwa zuwa ga wani wanda ba Allah ba ya ce wani ne ya sa mai hannu baya yi sannan kuma idan abin farin ciki ya same shi sai ya zama mai farin sai ya zama mai godiyar Allah kaga ko ina alkhairi wa zakarahu fi arba'ati mawadi'a min kitabihi Allah madaukakin sarki ya hada sabbabun da shakurun a wurare guda hudu a cikin alkur'ani sabbar mai juriya shakur mai godiya sabbar yana koma zuwa ga abu mara daɗi shakur yana koma zuwa ga abu mai daɗi to mai imani kenan shi yake da wannan sun ya samu waɗannan darajojin guda biyu to ya zama babban bawan Allah ga asabu ga ashukur wanda an sha faɗa mana ibn mas'ud radiyallahu anhu da sayyidina ali radiyallahu anhu dukkanin sa an waito da gare suna cewa al-iman nisfani nisfun wa nisfun shukr imani yana da fafafakai guda biyu akwai fiffitan godiya a lokacin farin ciki akwai kuma fiffitan juriya a lokacin damuwa to da su ne mummuni yake tashi tafi aljanna ya gode lokacin farin ciki ya yi juriya a lokacin damuwa da wannan ne mutum ke samun daraja babba a wajen Allah maɗaukacin sarki fa amma man la yasbiru ala balai amma wanda ya zama baya juriya idan Allah ya jarrabe shi da wata musiba da wani bala'i wala yashkuru ala ar-raha'i sannan idan abun farin ciki kuma ya same shi baya godiya fala yalzamu an yakuna al-qada'u khayran lahu wannan baya lazumta hukuncin Allah ya zama mishi alheri idan abin damuwa ya same shi ba zai jure ba idan abin farin ciki ya same shi ba zai gode ba kaga shi wannan hukuncin Allah mada guzuki ba zai zama mishi alheri ba to da kaga zaman waɗancan alheri ga mutum a shi daga aikinsa ne da kuma imaninsa da kudirinsa idan abin farin cikin ya same shi ya gode abin bakin ciki ya same shi ya jure to shine duka sai su juye sai su zama mishi alheri amma wanda idan abun farin ciki ya same shi sai ya gumda bakinsa ba zai gode ma Allah ba idan abin damuwa kuma ya same shi ba zai jure ba inda insana khuliqa halu'a kenan idan masahu sharru jazu'an wa idan masahu alkhairu manu'a yaraki Allah ya halitta dan adam a dabi'arsa jazu'an me yawar raki idan masahu sharru jazu'a inda insana khuliqa halu'a Allah ya halitta dan adam da sifa ta alhala ما لم يسوق الشافعي كتم على الحلق شين شدة الجزر وعدم الصبر شدة الجزر وعدم الصبر وكين يزول يراك أحد يسعى ماشي ويزأب يديرك فما يزول بيد جوريا شين كتم على الحلول اتصف بسكة الحلع يا سبحانه ده سيطة تتعلم عاكي كينا kamar yanzu misali yaron da yaro idan ya ga jini a hannun shi ba ga jin zafi akwai yaron da in ya ga jini a jikin shi kenan ce iyo ce kara to akwai babban mutum da ba ka same shi halin yaron yake da shi an abu kaɗan ya same shi shi ke nan sai ya farge firgici idan masahu sharru jazu'a idan sharri ya same shi ya bi ya rikici ya kasa juriya ya kasa hakuri ya kasa ya kana وإذا مسه الخير منوعا إذا كما الخير يزعم به في قم دباكنسا بزي فتابة بزي با الله مدوكتين سرسي أكم والنبا بزي قولي ما الله مدوكتين سرسي با دومن أبن فلنكي يساميك كفائي الله ينا سنحكا النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكور إذا الله مدوكتين سرسي مكا وتنئما كحنبا شكور قوليات godiya kake ma Allah madaukakin sarki amma mutum ya ce ya zama kaza ya ce goge baki ya gum to ba ɗabi'a ba ce ta imani to wanda ya zama waɗannan ba ɗabi'unsa ba baya godiya a lokacin farin ciki baya juriya a lokacin bakin ciki da damuwa to wannan baya nuna cewa hukuncin da Allah madaukakin sarki yake yanke masa a duniya na kaddara ya zama masa alkhairi to alheri ya same shi bai gode ba ya zai biyo bayan alheri har ba komai abun farin ciki ya same ka idan ka gode to Allah lada zai baka idan abin damuwa ya same ka sai ka jure lada Allah zai baka kaga shine yake zama alherin to abun farin ciki ya samu mutum sai ya gumbe bakinsa bai gode ba ina lada abun bakin ciki ya same shi sai bai jure ba ya taraki ina lada kaga ba lada kaga babu alkhairin da ya biyo bayan su kenan ولهذا أجيب من أورد على من أورد هذا على ما يقضى عن المؤمن من المعاصي بجوابين شيء wani ya tambaya. sai ce to ta yaya zai zama alkhairi ga bawa ai zunubi Allah ne ya kaddara bawa ya zunubi ko a gaibin Allah ko mutum in mutum ya zunubi a kila halin sunna wal jama'a Allah ne ya kaddara masa yayi amma Allah bai ce yayi ba amma shi ya kaddara masa yayi amma bai ga lokacin da Allah ya kaddara ba amma kuma ya bada labarin cewa shi ya kaddara komai wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shi ya halice kuma ya halice ayyukan to ta yaya zunubin da bawa zai aikata a matsayin hukuncin da Allah ya kaddara masa a duniya zai zama masa alkhairi wani wannan tambayar to shine sai malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi sai ce wa li hada ujiba shi yasa aka ba da amsa man awrada da ala ma yuqda ala almu'min min alma'asi ga wanda ya kawo tambayar cewa to ta yaya alkhairi zai faru ga bawa bayan an hukunta masa kuma zunubi ko sabo sai aka ba shi amsa bi jawabai ne da amsoshi biyu in aka maka wannan tambayar an ce hukuncin da Allah yake yanke ma bawa ko na alkhairi ko na sharri to yana zama alkhairi ne ga bawan ko in na alkhairi ne zai gode sai zama masa alkhairi idan na sharri ne sai ya jure sai ya zama masa alkhairi to ai daga cikin hukunce-hukuncen Allah da kaddarar ta bawa akwai zunubai da bawa ke yi to ta yaya bawa zai aikata zunubi kuma zunubin ya zama masa alhairi to ne sai malamin tamiya ta amso shi biyu ahaduhuma amsa ta farko Annahaza hadha innama yatanawalu ma asaba a fabal Abdala ma fa'alahu al ai maganar da ake cewa duk abin da Allah ya hukunta ma bawa zai zama masa alkhairi ana magana ne akan abin da ya shafi bawa ba abin da bawan ya aikata ba kama fi ƙaunihi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa ma asaba kamin hasanatin falin Allah duk abin da ya same ka daga Allah to me kyau daga Allah ne duk abin da kaga ya same ka me kyau to daga Allah ashe duk abin da zai samu bawa ba abin da ya aikata ake magana ba abin da zai shafe shi daga Allah to alkhairi ainin sarra'a idan abin farin ciki ya same shi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi abin da kuma ya same ka mummuna to daga gare ka ainin barra'a abin da ya same ka mara kyau mara daɗi daga kan kai, shi yasa so idan ka ga wani abu ya faru da bawa mara daɗi su magabata abin da suke idan suka ga wani abu ya faru da su mara daɗi to komawa suke su makanta hisabi shi tabbas akwai abin da muka ma'alla wani daga cikin magabata yana faɗi yana cewa inni la a'lamu ma'siyati fi dabbati a wata riwaya yace inni la a'lamu anni asaitu Allah fi zawjati wa fi himayati sai ina gane na saba ma Allah a matata ta yaya sai ka ba ta umarni sai ta ƙi a kai baka ba Allah ba sai mata ka ta bi ka kai baka ba Allah ba sai ka ta bi ka shi ne abin da yake nufi sannan sai shi wa fihi ma yabi kai haɗa na ina gane na zaɓa ma Allah wacce rana na zo zan hau jakin sai ka da ni yake yadda in hau shi a saɓa ma Allah ya za a yi ai Allah madaukakin sarki ne ya saka ya sauwace mana su mu hausa ko وتقول إذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قال أنت وقت سبحان الذي سخر لنا هذا ka saba ma Allah su bayin Allah ne Allah ne ya sauƙaƙe su to tun da ka saba masa shi kuma sai ya bijirar da ya sa su kin biyayya a ka ba biyayya ga Allah kagan wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika kenan idan wani abu mara kyau ya same ka to daga kan kai ne kai sai ka je abin kamar yin halin da ake ciki ne a duniya yanzu misali a kasar mu la abubuwa sun lalace kowa kuka yake kana iya cewa ba abin da ke tafiya daidai a ƙasar nan ba wani abin da za ka ɗauko shi ƙara ɗaya ka ce gashi ɗari bisa ɗari gezi yake tafiya a najeriya to me jawo shi ne labarin da ake badawa wai kwamishinan ilimi ya yi mitin da shugabannin makaranta ya ce kowane ɗalibi ana bukata ya kamera naira goma goma ko sai wani principal a makarantar ta ya tafi da ya je sai ce wa dalibai kowa ka naira ashirin ashirin ya faɗa ma malamai shi ya ce su faɗa ma ɗaliban kowa ashirin ashirin ya ƙara nawa shi kuma wani malami da ya shiga aji sai ce wa dalibai kowa ya ka naira talatin talatin shi kuma wani yaro da ya tafi gidansu sai zai ce mu mamashi, shi mama an ce gobe in za mu zo makaranta naira arba'in arba'in za mu kawo ita kuma da ta tashi sai ta ce ma mai gidan da baban ya dawo mai gidan sai ta ce masa har yaran nan yau ya ce in za su zo makaranta gobe an ce su ka naira hamsin hamsin to ita ce rayuwar da muke a najeriya haka kara ka rage kage zalincin ya shafi kowa ke haɗin ɗalibi a makaranta ɗan ƙarami ya iya zalunci to shi ne wannan kaga haɗi ma kasa bad aiki kuma ya afuwa an kafe tana faruwa ne sakamakon abin da kuka aikata Allah madaukakin sarki ma yana yafa wasu to shine wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi abin da kaga duk ya shafe ka mara kyau tofamin da suke daga gare ka ka tsaya ka bincika kanka ka gaya alaƙar ta take da Allah wa ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un muka jarrabi mutanen annabi Musa bil hasanati da kyawawan abubuwa abu mai kyau ka gani Allah madaukaki akwai lokacin da Allah madaukaki zai iya jaraba ka da abu mai kyau mutane su ce banka ma kake ta karuwa ka ga abin da ka taɓa sai kuɗi ta karu ya ta kuɗin ka ta karuwa ka sani ba isi diraji ne isi diraji Allah ke maka so yake ya tattara ka ya tattara ka ya tattara ka shi ce sai ya maka mummunan kamu kuma a kazna ku akhzan wajila kenan al-akhdhu al-wajil kenan فإذا أخذه لم يفلته لن يفلت لم يفلت نتسكيش يقاما شكوشي كينا باكما كبشيوا وشيني وبلوناهم بالحسنات والسيئات تاوى أبوها سكن تجربا واني لك الله والسيئات دقما مونانا أبوها مرة تادائي من يمس حقني لعلهم يرجعون أنا فاتن سداوسي بألا سيانا أبن سكي عكتابا ديني بني وخادر wannan ma asaba al-insana ke ai duk sarra'i wa dharra'i jarrabe su da sarra'i da ababan daɗi na farin ciki wa dharra'i da kuma ababan ciwo marasa daɗi kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki sake cewa wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'u kuma muna jarraba ku bish-sharri da al fitnatan matsayin jarrabawa alkhairi jarabawa ne haka sharri jarabawa ne dukkan su jarabawa ne daga Allah waye wanda ya ci shine wanda ya iya mu'amala da su akan yadda Allah yake bukatar ai mu'amala da su alkhairi zalla alkhairi kana ganin su alkhairi ne sai iya zama maka jarabawa ilimi jarabawa ne kaga ilimi alkhairi amma kuma jarabawa ne sai ya zama an jarrabe ka da ilimin ka ilimin ka zai zama sanadiyar shiga ka wuta wani iya billah dukiya ka ga alkhairi ce amma kuma Allah ta'ala yana iya jarraba mutum da wannan dukiyar ta zama masa sanadiyar shiga wuta haka ya'ya alkhairi amma kuma ta sanadiyar mutum zai shiga wuta to kaga shine wani bulukun bisharri wal khairi fitnatan muna jarraba ku da alkhairi da sharri fitnatan a matsayin mu gwada ku mu jarraba ku domin mu tantance na gaskiya da na ƙarya to duk wannan kuma amsa ta farko kenan cewa lokacin da ake bayani akan cewa duk wani abu da Allah madaukakin sarki zai hukunta ma bawa to ana magana ne akan ma asaba insana la ma fa'alahu al-insan kan abin da Allah ya shafi mutum da shi ba abin da shi dan adam din ya aikata da kansa ba wa qala ta'ala kuma Allah yace in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in tamsaskum hasanatun idan abun farin ciki ya same ku ku tasu'uhum magabtan ku kafare waɗanda ba su kaunar ku tasu'uhum kai tasu'uhum tilka alhasanatu allati asabatkum sayyi'a kyakkyawan da ya zame ku to yana sa su bakin ciki ba su son su ga alkhairi a tare da ku amma wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha amma idan suka ga wani abin damuwa mara kyau ya faru da ku yafrahu biha sai su zama sun yi farin ciki da wannan in yasma'u ribatan taru biha farihan idan suka ji wani abu mara nan na zargi mara daɗi taru biha farihan sai su tashi kamar tsuntsaye suna farin ciki amma wa in ya'lamu shay'an min hasanatin dasalu amma idan suka san wani abu na alkhairi ne dasalu to sai su lullube sai su sai su bizne shi ba su san aiki الحسنات والسيئات يغاد بحلم الصاب والمضار da kyawawa da munana dukkaninsu ana nufin farin ciki ko bakin ciki da su ويغاد بها الطاعات والمعاصي كما أكن يلفهم قاعدة سو كما أكن يلفهم صعبان ألا دسو أبون فرن تكي زي يسابع كسابع مع ألا دش ينزم في يوم شاء أبون فرن تكي أكا فسابع مع ألا دش بكوكو مياتكي a بكي قوم دعكي da الأمم المسلمية أشي بطي al'umman musulmai yau kashi bakwai ba tsarin musulunci ake bi to biki bakwai da za ka yi bincika biki bukukuwa bakwai a cikin goman nan sai ka ga zaben Allah a kai a biki sika na tabbatar da kowa shi dare a cikin biki goma da musulmai suke yi yanzu to bukukuwa bakwai a cikin goman nan cikin na saban Allah ne ƙwara uku ne ƙila za su ci kan ina jin ma na cika kaga shi ne wannan to kaga ina za a ta alhasanat ne amma kuma ne in qalabat sayyi'at ni'aman ne in qalabat ni'aman nimomi ne amma ni'amun in qalabat ni'aman nimomi ne amma sun fiye sun zo mana musiba sannan kuma yanzu da ba bukukuwan kala-kala ne in bikin aure ne to iya kudinka iya shagalinka ake yi wanda ya fi wadata to shi ya fi saba ma Allah akwai majalla da suke da ita ta musamman ta sa bukukuwan aure na taɓa ba da wannan labarin a karatu ina da ilimin wannan majallar na sani wani ɗan jarida ya ban labari tun wajen shekara kusan biyu in ban manta ba aka faɗa mu aka ce shafi ɗaya hotunan da za a sa a wannan majallar naira biyar ake badawa daya biyu uku hudu dubu ɗari biyar a sa an yi biki a sa mata da miji a sa wancan ya taɓa wancan wancan ya rungumi wancan wancan ya kaza a sa a majalla daga dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da goma sha tara shekara goma sha bakwai shekara goma sha bakwai a wancan lokaci naira dubu ɗari biyar to ina da yanzu nawa kenan kake tsammani Allahu sannan kuma aka gama aje a kai talabijin akwai shiri a tashoshin talabijin na musamman da za a sa da fasfoci da sauran abubuwa da ake yi naman-naman ne da leke-leke, liƙe ga su kuma duk aka gama sai cewa ana son wai ya'yan su zama masu albarka saboda an rena Allah idan ku tsara ka gama ma Allah rashin kunya wanda ka ce wai Allah ya mai ayyanka albarka sai wajen kanka kake قيل kun falsafi فالتمسوا نورا تركتم نوركم وراءكم an ba hasken a baya sai daga baya za a zuwa kaga shi ne wannan saboda haka duka da abun farin ciki da abun damuwa dukkaninsu za a iya saba ma Allah da su kuma za a iya ma Allah da'a da su idan abin farin ciki ya same ka gode ma Allah ka bi yadda Allah ya ce a yi mu'amala da shi har ka yi ma Allah biyayya idan kuma ka ɗauki wannan ka je ka aikata abin da Allah baya so har ka saba ma Allah idan abin amuwa ya same ka koma ga Allah madaukakin sarki har ka yi da'a ga Allah idan abin amuwa ya same kuma ka bijire ma Allah har ka saba ma Allah wal jawabu wannan amsa farko والجواب الثاني أمتى تبيو أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور للي هكونش لألا كي ينكي مضاوع يقدر مس نزنبي وينا شافن wanda ya kasance شيء الصباري mai yawan juriya a shakuri kuma mai yawan godiya sai Allah ya kaddara ma bawa zinibi amma kuma zinibin ya zama masa alkhairi ina za yi mamaki malamin tamiya zai ware mana wannan magana zunubi ne mutum ya aikata amma kuma zai zama mashi alheri kwarai ga shi nan Wa zunubu iman. تنقص الإيمان dai zunubai. sun tsufuri iman. suna tauye imani ne idan mutum ya saba ma Allah imaninsa yana raguwa hadisi manzo ne ce la yazni zani hin yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق هنا wa وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن manzon sama ya lissafa wasu abubuwa guda hudu yace ba wa lokacin da yake yin su baya yin su hamilar iman imanin a ciki sai an zara wani yanki mai girma daga cikin imaninsa malamai suka ce in ya gama wannan zunubin shi ke nan imaninsa ya ragu ga baki da in ya gama zunubin imaninsa ya ragu ga baki da mutum ya sata ba zai yi zai yana mai cikakken imani mummuni cikakken mummuni ba a sata ba zai ga abin da ba na shi zai ɗauka mai cikakken imani ba ya shan giya mai cikakken imani baya zina mai cikakken imani baya wa wasan dukiyar da ba ta shi ba baya wa wasan dukiyar da ba ta shi ba duk lokacin da kaga mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan zunuban to tabbas imanin ragagge ne ba cikakken imani yake da shi ba mun gane to kaga wannan ka'ida ce al-ma'asi tunqisul iman zunubai suna tauye imanin mutum suna sa imanin mutum ya ragu fa idza taba al-abdu ko amma idan bawa kuma ya tuba ahabbahu Allah sai Allah ya so shi wa kad tartafi darajatuhu bi tawbati kai tuba ma zai iya sa darajar bawa ta zama ta ɗaukaka sakamakon tuban da yayi kun ga zunubi ya aikata amma ne zunubin ya zo masa gobar kiki eh, ya zo masa gobar kiki Allah ne ya kaddara masa ya saba a cikin allahul mahfuz Allah ya rubuta cewa kana kaza ga watan kaza bawa na wane zai saba mun amma bawa bai sani ba aiko kuma Allah madaukakin take ya aiko manzo ya saukar da lissafi cewa wannan abin zinubi ne to amma bawa tunda Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu mu ɗan adam da sabo tun daga babanmu annabi adam alaihi salam fa aqa adamu rabbahu faghawa annabi adam alaihi salam ya saba ma Allah madaukakin sarki ubangijinsa faghawa sai ya kauce ma daidai amma sun kun majtabahu rabbuhu fataba alaihi fahada daga baya sai Allah ya zaba annabi adam alaihi salam sai Allah ya bashi dama ya tuba kuma Allah ya karɓi tuban nasa sahaja sai ya zama ya dawo ma daidai kaga wannan wannan a jinin mu yake a jinin mu yake saban Allah a jinin mu yake to amma idan bawa ya aikata haka to sai kuma ya tuba to sai tuban nan nasa sai ya zama masa gobarar ciki shine wa qad tartafi darajatuhu bit tawbati darajar shi za ta iya ɗaukaka sakamakon tuban nan da ya yi ƙwale ba'adu salaf wani daga cikin magabata ya ce kana dawud ba'da taubati khayran minhu qabla al annabi dawud alaihi salam ya fi zama ne alkhairi bayan saban da yayi da can kafin ne sabo nan malamai suna ishara ne zuwa ga labarin da Allah madaukakin sarki ya bamu a cikin su wata sa'a wa hal ataka naba'ul khasmi إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أقسمنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاته وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب فغفرنا له ذلك هذا لكم annabi النبي alaihi عليه السلام kawo masa hukunci akwai kissa da ake faɗi mun sha faɗin cewa kissa ce tana nan a cikin bible cewa wai annabi dawud alaihi salam yana da wani sojansa kurkin sojansa da ake ce mishi oriya Wani iyazu billah wai sai annabi dawud alaihi salam nan ya hau yana da dinan shi ya je wannan dinan nashi a dinan nasa akwai inda ya ware yake bauta shi kenan wai sai ya dan fita waje yana fitowa sai ya hango matan wannan bawan nasa sojan nasa da ake ce mishi tana wanka wai sai ya ji sha'awarta shi kenan sai ya zo kawai ce ce a zo a tafi yaki a zo a tafi yaki aka shirya yaki da aka shirya yaki sai ya faɗa wasu manyan sojoji ya ce an je ta tura oriya ita tura oriya har a kashe shi shi ke na aka je yaƙi aka fi tura oriya gaba-gaba har a magabta suka kashe oriya daga nan annabi dawud alaihissalam aka kawo mata labari wai sai ya aura mata oriya to shine allah ya aiko mala'iku guda biyu domin su zo su koya masa darasi wannan kisa ce ta karya duk da wasu malaman tafsiri allah gafarta musu ya ji kansu sun ambata a cikin tafsiransu da kuskure Ba bata dace da annabin Allah ba ba annabin Allah ba mutum ma haka na gari mutum haka sama sama mai sannoli guda biyar bai kamata ka siffanta shi da wannan sifan ba yana zuwa masallaci duk salloli biyar ana yi da shi ka siffanta shi da wannan mummunar sifa ba karamin aibanta shi kai ba balle annabin Allah annabi Dawud alaihi salam a'a Allah ya aiko mala'iku guda biyu su koya ma annabi Dawud alaihi salam yadda ake shari'a baya halatta kawai wani ya zo ya faɗa maka magana kawai shi kenan sai ka yanke hukunci isma min al-fariq al-akhar aw isma min al-khasm al-akhar idan aka zo aka kawo maka ƙara wani ya zai ce maka an yi kaza an yi kaza to kira wanda aka kawo ƙarar shi ka saurare shi shi annabi dawud alaihi sai bai yi haka ba khasmani bagabaduna ala ba'd ɗaya kawai sai zo sai ce mu mutane ne guda biyu mu shirikani ne mun hada kamfani muna kiwo sai rigima ta haɗa mu ni ina da shanu casa'in da tara shi kuma wannan ɗan'uwan na yana da saniya ɗaya shi ne sai ni ina da saniya daya kai shi kuma dan uwana yana da shanu 99 ne sai ya matsa min yace sai ya kwace ɗayan nan tawa ya hada su zama ɗaya ya yi daidai annabi dawud alaihi salam sai annabi dawud alaihi salam bai saurari wanda aka kawo kararsa ba wanda aka ce shi ke da shanu 99 yake neman ya kwace mai ɗaya sai kawai sai sai laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi hakika ya zalunce ka lokacin da yake sai ka bashi saniyar ka kwara ɗaya haɗa da nashi guda ɗaya Sotari a alƙalanci akwai lokacin da azzalimi zai zo yana kuka shi ya zalunci amma sai ya hugo da gudu ya zo maka a siffar wanda aka zalunta to shi yasa aka ce ne isma' min akhar ka saurari ɗaya har ya zama turawa dokarsa ce suka karta a cikin dokokin musulunci suna da dokar ta audi alkaran farte audi alkaran farte isma min al-khasm al-akhar ka saurari ɗayan ma ka ji akwai lokacin da mace za ta zo tana kuka ta ce mijinta ya mata kaza yana mata kaza yana mata kaza kana bincika sai ga ita ce azzalima akwai lokacin da za ka samu miji ya zo yana maka maganganu yana lailaye ka da maganganu cewa matar shi kaza take kana bincika sai ga azzalimi ne shi to haka to shi annabi dawud alaihi salam sai bai yi ba to ka ji laifin sa to shine Allah madaukakin sarki sai yace ce a'a ba haka ake yi ba a saurari bisa ne nan take annabi dawud alaihi salam sai ya gane yayi kuskure fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafara ubangijinsa wa kharra raki'an wa ana ya fadi ya fara sallah yayi ma Allah sallah yayi sallah akwai abin da ake cewa salatu tauba mu ma a sunan manzon sama akwai wannan idan mutum yayi wani zunubi yayi alwala ya raka'a biyu bayan ya gama raka'a biyun nan ya daga hannunsa ya yi addu'a yi istighfari to ana fatan Allah madaukakin sarki zai gafarta masa wannan zanuban nasa gabaki ɗayansa zunubin nasa gabaki ɗayan shi to kaga shi ne wannan to annabi dawud alaihi salam kafin wannan abin ya faru da shi a kan alkhairi yake amma lokacin da wannan abin ya faru da shi kuma ya nemi gafara Allah kuma Allah ya karɓi gafararsa ya karɓi tubansa ya bashi ya bashi tuba to shi kenan sai annabi dawud alaihi salam ya ƙara falala ya ƙara daraja a wurin Allah فَغَفَرْنَا na ذَلِكَ لَنَا شِيْءٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُلْتَ وَقُسْنَ مَعَا Allah ya ce mata, lalle annabi Dawud a.s. yana da wani matsayi na kusa-kusa da mu wa husna ma'a sannan kuma yana da kyakkyawan makoma a wajenmu. Kun ga bayan wannan sai Allah ya ce ne, ya Dawudu inna da alna ka khalifatan fil'ar. Shi daga yau ya Dawudu mun sanya ka zama wakilinmu a makaka me yanke hukunci a makafinmu kaga annabi dawud alaihi salam ya fi alkhairi bayan wancan kuskuren da yayi da can a cikin alkhairi yake amma kuma da yawancin kuskuren yi istighfari ya tuba Allah ya karfi istighfarin sai ya gafarta masa ya karfi tubanka sai ya ce masa ne يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هذا جاب الحرام في درجة وسوتاني ونزب باوع ألا يكن جرجيش إذا تعبوه أما ساقن في ذو مسأل خير فمن قضي له بالتوبة دون أكهكم تامس ألا يقدر مس توبة kana kama qala sa'id ibn jubayr sai ya zama kamar yadda babban tabi'i al-imam sa'id ibn jubayr rahmatullahi alaihi yake faɗa yake cewa inna abda la ya'malu amalu hasanata lallai bawa zai iya aikata kyakkyawan aiki fa yadkhulu biha hannara amma kuma sai ya shiga wutar sassa na kyakkyawan aikin da yayi bawa zai iya aikin alheri amma kuma idan ya aikin alherin nan sai shiga wuta ta sanayi ya aikin alherin kuma wa inna al'abda la ya'malu sayyi a ta fayyadu kulu riha aljannata al'imam sa'id min rujabbin zubairin rahmatullahi alaihi ce kuma bawa zai iya sabo ta sanadiyya kuma saban ne shiga aljanna wa zalika annahu ya'malu alhasanata ta yaya mutum zai aikata kyakkyawan aiki kuma ya shiga wuta ta sanadiyar kyakkyawan aikinsa annahu ya amalu hasanata bawa za ka ga ya aikata kyakkyawan aiki fata kunu nusba ainai sai kawai ya sanya aikin nan kawai ta kallon shi shaba ai mu ina aljanna na ai dole mu shige ta ba yi ta kallon aikin da ya aikata kawai ya rika girmama aikin ya yi iyamun laili jiya ka kaza a zai tashi da rana kawai har ma abin da ya rika wata nika ko ya yi hamma kakali saboda wani ya tambaye shi shi la'awa la'ai ban yi bacci ba ne jiya Allah ban yi bacci ba jiya ban samu damar yin bacci ba idan ya ji an mushi shigo sai ta ƙara nanatawa ai ban samu damar yin bacci ba ne jiya ya kuma yi wata sabuwar hamba har a tambaye shi a ce lafiya an sai da naira ashirin da biyar ila ma da wani lada ne suke magana ce ina jin kai kiran sallar asalatu to kaga wannan hasana yayi ko ba kitabon aiki yi ba amma ya bata aikinsa gabaki daya ya bata aikinsa shi ne fata kunu nusba ainai sai ya sanya aikin kawai ta kallon shi yana girmama shi wa ya ajabu biha sai ya kabarge kanshi da aiki yana jin ayyama Allah wani aiki kun gani ko kun ga ta inda mutum zai iya saba ma Allah zai aikata aikin alheri amma kuma ya shiga wuce ke wa ya'malu sayyi'ata sannan bawa kuma zai iya yin kyakkyawan aiki mummuna kai afwan fatakunu nusba ainihi sai ya sanya wannan zunubin a gaban idansa fa yastaghfiru Allah sai ta neman gafara Allah wa yatubu ilaihi minha kuma ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kun gani wancan ya aikata kyakkyawa amma ya sakamakon ta ya zama mummuna wannan kuma ya aikata mummuna sakamakon ya zama ne ya zama kyakkyawa sai daga cikin malamai wanda suka yi zamani da shekul islam bin taymiya rahmatullahi alai eh, ibn ata'illah sakandari sufi ne amma yana da wasu maganganu masu kyau yana da wani littafin da ya rubuta ya sa masa suna alhikam أنا شيء بس أنا أنا أنا أنا في النكاح أنا شيء مسألة أنا شو على في كم العطائية أتكلم لو قسم قسم إيه وانا ما أنا يكي شو ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا ya يفتح yake cewa ربما فتح لك باب الطاعة zai iya yiwuwa Allah ya buɗe maka ƙofar biyayya gare shi ka bauta masa amma walam ya fi laka amma kuma bai buɗe maka ƙofar karɓa ba ka kana sallah amma ka tashi da zunubi ka sha wahala banza hana idanka bacci ya rana ka tashi kila kan kan haita ciwo kuma sannan ga zinibi ka zafa ta halaka babar ba'afi walam ya ta halaka babar kabu sai ya ce a kishiyar haka wa kuma kaza alaiki bizan bifa kayana sababan lalwutu zai iya kuma allah ya hukunta maka zinibi amma kuma zinibin ya zama hanyar da za ka sadu da allah ne sai ce ga misali ma'asiyatun aurata dullan wanki zunubin da ka aikata shi amma daga baya sai haifar maka da wata karyewar zuciya da kaskanci ta ji ka kaskanta a gaban Allah khairu min ta'atin aurata kizzan wa istitba wannan zunubin ya fi alkhairi fiye da sa'ad da kama Allah madaukakin sarki kuma sai kana girman kai kana kafafa kana jin aiku kun cancanta ku shiga aljanna ma kafin annabi sallallahu ya shiga ko shi ne wannan so daga ashe Allah maɗaukacin sarki a tsarinsa zai iya ƙaddara ma mutum zunubi amma kuma zunubin ya zama masa alkhairi kaga wannan ke nuna maka ashe abin Allah maɗaukacin sarki ya yi bawa bawa zai iya samun alkhairi ta sanadiyar wannan ga zunubi da ga zunubi وقد ثبت في الصحيح أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ثبت أشكن بخاري شيني على الصحيح يا ثبت أشكن صحيح البخاري من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي الأعمال للخواتي أيكا أنا قلاد لي أكاري دسوني shi yasa kada ka sake kai alfahari ta kai guguri a bari sai ka gama addu'ar da mutane suke yi magabata suna ce Allah ka sa mu gama lafiya ba addu'a ba ce ba addu'a ba ce ana ba da labarin malamai suna ba da labarin wani abidi da bauta ya zo ya zauna a masallaci kullum bauta Allah yake shekara da shekaru in waɗanda za ka ji an ce ba su fita masallaci waɗannan shekara da shekaru irin su sa'id masu musayyid rahmatullahi alai shekarun shi arba'in ba wata sallar da aka tada ba da shi ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun shi arba'in tur duk sallar da za a yana sahun gaba almajiran da suka tambaya suka ce an yi wani yaƙi a madina ya kai a wannan lokacin kuma yakin har ya shafi masallacin manzon sama yace akhtafi bi tariyatin min sawari masjid yace zuwa nake idan mahagabta suka zo da makamansu sai mu ɓoye a wata hasumiya a bayan wata hasumiya daga cin hasumiyoyin masallaci idan suka tafi sannan shi to ana da sallah da an kira sallah kuma ina nan da ni za a tada sallah shekara arba'in ko ire-iren shi ke nan sai shaidan yi niyyar yaudare shi ranar mutanen garinsu sai aka shirya za a tafi za a wata za a tafi yaki to suna da wata yan matashiyar yarinya shi nan sai aka ce to wajen wa za a kai ta ajiya sai aka kai ta wajen abidin shambala na yasuki kullum yana masallaci ba ruwan shi suka kai ta wajen shi aka ce ga ta amana sai ce to yanzu abin da za su mata shine su je can gefe su gina mata bukatta inda za ta rika zama ta rayu shi ce suka tafi ka ce to shi ke na aka tafi ana tafiya sai aka malam sai je kai mai bauta sai tafi sai ya ɗau abincinta sai ya je sai ya aika mata sai ya aje mata a bakin kofa sai ya jefa dutse da ta ji an jefa dutsen nan to ta gane ya kama mata abincinta kenan sai ta fito sai ta ɗauka bai taɓa ganin ta ba sannan sai shi ɗin ya zo masa sai ya ce wata haɓa wani wata yin rayuwa kake yi ne so ba za ka ka dan koya mata yadda ake salla mana eh? ka taba tambaye ta ma ta iya sallah tana sallah ko ba ta yi ka taba kuma ta magana ba ya za a yi wannan rayuwa haka shi ce nan ran da zai mata sallama ya ce mata ya tambaye ta ta iya Ka ga abin arziki ne wannan ko ya ce mata ta iya sallah ta ce masa eh ya ce ya kike sallah sai ya eh, kike ana na ana nan shi ɗan sai ya ƙara zuwa masa sai ce masa har ɗan zama da ita ba kana tira kana jin matsalolinta ana yi ana yi ana nan sai shi ɗan ya ce ka shiga bukan mana ka gane wai ya buka ta kamata ke yi shi ke nan ne ya samu dama shiga bukan Sun da shi rubuka a kuma gana ta tsari haka ya ta yi shi ɗan ya ta zuga shi har sai da aikata mummuna aiki da ita ana na su ciki ya shiga wasa wasa wasa wasa har ta haihu shi ɗan ya zo ya ce masa kai Bala ya afka maka Allah ba abin dariya ba ne shedan ya abu shedan ya ce masa wala ya abka maka yanzu ya za ka yi da mutanen din suka dawo shi akwai dabara shi ne ya ce masa da za a shi ne ka kashe ta ka kashe ɗan ka rufe su shi ke nan suka je shi ɗan ya zo ya sa shi ya kashe ta ya kashe ɗan ya haƙa ramin ya buzne su sai ya ce sai shi ne ce musu in suka dawo ka kama kuka ka ce musu ai yarsa ta mutu ya dawo sai ga sun dawo suna dawowa aka zo ita ce na kuka na yarinya kafin da kaza kaza ai ta mutu wata wata kaza kenan da mutuwar ta ga kabarinta sai ya nuna musu kabarinta suka gani suka yi an koke koken su ana nan ana nan sai shi an kawai sai ya zo cikin mafarki sai ya samu ɗaya daga cikin su kawai sai ya nuna musu cewa ga daidai lokacin da malam wannan mai bauta yake kashe ta kuma yake kashe ɗanta wancan ma haka wancan ma haka rana ɗaya sai a zo sai mutane goma sai ce kai ni fina na yi wani mafarki sai wani mafarki kai sai ba da labar sai ce ni ma irin shi na yi sai wancan ce ni ma irin shi na yi dan ce ni ma irin shi na yi dukkanin su sun yi ittifaki kan wannan wasu suka zo suka samu wannan ne bauta suka ce wallahi sai ya faɗa musu gaskiya abin da ya faru kuma su je su tona kabari ana zuwa ka tona kabari sai ga ta gada ainihin khasima hasunan ko sa'ad sa'ad su shi sa kakai ma Allah wasa ka addu'a Allah madaukin suke sa ka gama lafiya kada ka rudu da bautar ka kakka burudu da iliminka kakka rudu da tsarkin zuciyarka kullum ka ta ƙara neman taimakon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki tabbatar da kai sannan kakka ga wani na saban Allah ka ji cewa ai haka zai dawwama kai masa fatan cewa Allah da izininsa zai shiryar da shi mutane nawa suka zo masu sabon Allah ne daga baya suka fi mutanen kirki kirki wannan ita ce ƙa'ida. Allah shirye mu to kaga al-ibr al-a'mal ke hadisi ne na cin bukhari daga sahal ibn sa'ad al saidi radiyallahu ta'ala anhu wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan mu'mini idan ya aikata mummunan aiki fa inna uqubataha tandafi anhu bi 'asharati asbabin idan mummuni ya aikata saban Allah to ana fatan Allah ya kunkuɗe masa wannan saban da sabubba goma ga shi nan malamin ya ba waɗannan sabubban muhimmanci a littafansa da yawa a cikin littafinsa al-imanul ya ɗauko waɗannan asbab din guda goma ya magana kansu sannan a wurare da yawa a cikin majmu'ul fatawa nasa ya ɗauki waɗannan sabubban da za su iya sa Allah madaukakin sarki ya share ma bawa zunubansa bayan mutuwarsa za su nan muna da lokaci mu ci gaba so shi nan. su ne waɗannan za ji waɗannan sababban su ne malamai suke ce musu asbabul maghfirati ashara eh, sababban gafara ga Allah yake ma bawa guda goma kowanne daga cikin su gashi mutum kana ganin ya aikata sabo har ya mutu yana yi amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki ɗaya daga cikin sababban nan guda goma sai ya gafarta masa zunubin nan da kake ganin yana aikatawa ma damar ba shirka bane nan kuma ba ana ba da lafifi ba ne Ba wa ya fi kansa ya zama yayi ne kawai ya ya ji kawai shi ai kawai za su je su samu rahama Allah ba abin da ake bukata kullum ka hada tsakanin raja'i da haushi raja'i fata haushi kuma tsoro in ka hada waɗannan guda biyan shi ne rayuwarka za ta yi ta kyau kuma kana ƙara samun matsayi babba a wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bamu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in cewa yau za a yi kiswewar wata ah, zai fara ƙasar indiya karfe kusan sha biyu da kwata nasu a tsakaninmu da indiya akwai awa hudu kamar karfe nawa ne mu kenan sha biyu da kwata su na can sha biyun dare ka cire hudu a cikin sha biyu mu alamu nawa kenan a bai kai goma ba takwas dai da kwata takwas da kwata kenan ai za ka cire biyu ko a cikin goma sannan ga waɗancan biyun a ƙarfe takwas ke kayan jiki haka suka ce masu bincike sannan kuma zai faru a wasu kasashen ba indiya ba kawai da afirka mu nan to ana jin hadda najeriya za a yi kiswewa wata waɗannan kiswewa ayoyi ne daga cin ayoyin allah kamar da ya tabbata a cin bukhari annabi sun ce inna inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin la la yarkhasifan li mawti ahadin wa la li hayati da rana da wata alamomi ne na gane allah cewa allah ɗaya ne kuma shi ya cancanta a bauta mata kuma shi ke juya al'amuran bayi manzon sun ya ce ba sa kiskewa don rayuwar wani ko mutuwar wani idan kuka ga kiskewa abin da ake bukata shine ku ambaci Allah ku yi sallah ku yi a wata riwaya ta ce ku yi sadaka eh? shi yasa manzon sama idan haka ta faru a zamaninsa yakan yi umarnin da a kira sallah kiran sallan da ake shine a ce as-salatu jami'a ba a kiran sallah kawai za a yi ba ba za a kira talla ba a ce Allahu akbar Allahu akbar ba a asalatu jami'a aka mazu ne, to da an ji wannan sai a zo masallaci ai talla mai tsawo wacce take da ruku'u hudu rakawoyi biyu ruku'u hudu kowace raka'a tana da ruku'u biyu za a yi karatun fatiha da sura mai tsawo sannan sai a yi ruku sannan a ɗago a yi fatiha da sura mai tsawo sannan a sake yi ruku daga nan sai a ɗago daga nan kuma sai a yi sujada guda biyu sannan a kuma miƙewa a irin yadda aka yi a raka a idan aka ga ya yaye shi ke in ko ba a yayi da yayi ba a sake kulla wata kabara manzo sun ce hatta yin jeliya ma bikum a wata riwaya hatta yan kashifa ma biku haske ya yayi an ga ya dawo daidai kisfewar rana ilimi ya tabbatar da cewa ba ta faruwa sai a ƙarshen watan hijira kamar 27 28 29 kisfewar wata ita kuma ba ta afkuwa sai a tsakiyar wata 13 14 15 ayyamul biyu mun gane haka yake faruwa to baya cin karo tsakanin abin masu bincike suke faɗa da kuma abin shari'a ta tabbata cewa sun gano zai faru har ma su faɗi awanni da lokuta domin wannan suna faɗin cewa kusan awa biyar zai kaga har kusan asuba kenan a can indiya har asuba daga sha biyu awa biyar awa biyar da mun mulkota to kaga zai kai kusan har asuba kenan daya biyu uku hudu biyar sau da ka abinda sunna ta ce a yi kenan a yi addu'a a yi sallah a yi sadaka ko kisfewar rana ko kisfewar wata dukkaninsu sannan sallolin da ake musu iri da ne babu bambanci sadaka in ta faru mun sami ko za a kira anan masallacin za mu zo mai sallah insha Allah so da kan ka ji salatu jami'a sai ke alwala ka fito sai ka zo insha Allah Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam dan Allah matar aure za ta iya cewa mijinta baba shi kuma ya ce mata mama ya halasta <laughs> to kun ce ko duk macen ta ɗauki mijinta ba uba sai ta yi sai ta mace marainiya ba domin kuma magana ki ce mishi baba shi ba baban ki bane baya cin abin da aka sanya a shari'a mace ta ce ma mijinta baba shi kuma ya ce mata mama eh, akwai malaman da suke ganin irin waɗannan lafizza za su iya kaiwa zuwa ga jihari jihadi shine mutum ya kamanta matarsa da wata wadda bai halasta ya aure ta ba fara daga mahaifiyarsa zuwa kasa a da idan ba rage yana son ya kuntata ma matar shi ya cutar da ita kawai sai ya ce mata an alayya ka zahari ummi alayya ka zahari ummi fassararsa ba na baki in baka fassara ke a waje na kaman bayan mahaifiyata amma a fassara mai yanci kamar yana cewa ne in na sadu da ke to kamar na sadu da mahaifiya ta ne to da can haka ta faru shi ke nusar da bahar abada ba aure a tsakaninsu to ya faru da haulatu wazi sa'alaba an anha ta zo wajen manzo Allah sama ta kawo kara bari su ne shiru bai ce mata komai ba har aka saukan masa da ya qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ya saukar da hukunci cewa mutum zai iya mai da matarsa idan ya aikata ɗayan abubuwa uku ko dai ya ta baiwa ko ya azumin kwanaki 60 ko kuma ya ciyar da miskinai 60 in yi haka to sai da da matarsa mun gane so da ka wadannan lafizan ba a san su kada mace ta ce mu babanta baba mijinta baba ta yana nan in kuma ya rasu ya rasu in kuma bai rasu ba shi ke nan ta samu dai wasu lafuzza na daɗi ta faɗa ma mijinta eh, sannan shi kuma kai ya ce mata mama akwai lafuzza masu daɗi da za ka faɗa ma matar ka ta ji daɗi to ka faɗa mata mun gani ya ce hmm. amma wajen ba muna cewa haramun ba ne hmm. ba cewa muka yi haramun ba ba dai ya cin abin da shari'a ta sa haka ne ke ma ba a sa kike yi ba kaga abin da shari'a ba ta sa mutum ya yi ba bai kamata yi ba in kuma ya faɗi haka ko ta faɗi haka shi ya faɗi haka yake mata mama to niyyar shi za a kalla idan niyyarsa kawai ya faɗi ne domin wata kalma ta daɗi to shi kenan shi da Allah idan kuma ya faɗi ne da niyyar zihari to kaga yanzu hukuncin zihari ya hau kai shi Allah shi kyauta to saka mu kiyaye waɗannan lafuzzan a kauce ma faɗin su kada mutum ya sa kanshi a cikin rigima zamantakewa aure haɗari gare ta da abin da zai jawo maka damuwa to kan yi cance shi wallahu ala wa alaikum salam na wai tambaya ake wai a makaranta ko asibiti na ƙara maka ko a wajen aiki da wani suna ya kamata mace ke amfani da shi da sunan babanta sunan baba mace za ta yi amfani da shi ba sunan mijinta ba sai dai idan an ce ne ta faɗi mijinta sun an ce ta faɗi mijinta to sai ta faɗi idan kuma an ce ne babanta za ta faɗi kawai dangantawa waye ya haife ta wancewa ne? to sunan babanta za ta faɗi amma idan za a ayyana cewa mata shi ce kamar inda suke sa misali a ce zaujatu to kaga ba za a faɗi sunan babanta eh, kamar misali a abin da medal ko medal ma sai ta faɗi sunanta ko madam wanci ko sai ta faɗi sunanta ko mrs kaga da ka gani ana nufin matar aure ce sunan mijinta ake son ta faɗa amma idan dangantawa ce kawai mutlaq kamar yadda muke faɗa ce wancan ne da sunan babanta za ta amfani da shi sunanta lanki sunan babanta jimrau ko sai ta sa lanki jimrau mijinta ko da sunan shi mantau to ba za ta ce mai sunan ta lanki mantau ba sai dai jimrau mun gane shi ne wani wata ranar wata mata ta taɓa kamun ƙara ta ce mijinta yanzu ta faɗa har abu ya zama ba daɗi ma wai ya ta je asibiti an tarbe ta sunan ta ta faɗi sunan babanta kaga jahilci ne wannan wai har yana faɗa mata yana cewa wai uban nata ke ci da ita yanzu kaga wawa shi jahilci bala'i a ai qur'ani cewa ud'uhum li aba'ihim wa aqsatu inda Allah matsala ce a ji mutum ya faɗi sunan baban shi ba hmm. matsala ce a ji ba ka faɗi sunan baban ka matsala ce sannan mazan sani ya la'ana ga duk mutumin da ya danganta kansa zuwa ga wanda ba baban shi ba kuma ya sani mun gane wanda ya halatta kawai shine kaka ya halatta ka danganta kanka zuwa ga kakanka domin kakanka babanka ne eh, manzo sun ya ce anan nabiyyu la kajib ana ibn abdul muttalib amma wani can ko kanin baba ko baba to baya halatta ka ce sai ɗan shi alhali ba ɗan shi bane shi ne kace ko na amsa maka shi na sunan shi kawai za a faɗi amin sunan shi kawai zai canza banda sunan baban shi ai akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ake da su yanzu masu da awa bilal phillips me yasa bai da sunan baban shi ba ina jin dan kasar kenan dan kasar kenan da ne ko asalin su ne musulunta sai ya canza sunan shi amma sunan baban shi ba phillips so daga sunan shi kawai zai canza amma ba zai canza sunan baban shi ba baban shi na nan tunda baban ai bai ta ba inda ne su sun da tare da baban ne dukkanin su kaga za su canza suna ke suna ya canza ga ke da amma baban shi ne san kafire shi ko baban ma riga ya mutu manzalla Allah sama ya basu da sunayen iyayensu ai ko za ka ji ana cewa wane ibnu abdul uzza al uzza mai kenan ba gunci ba wane ibn abd shams kaga duk ga sunan haka manzon sama ya basu sunayensu dai maza sun ya canza musu sun suna amma bai canza musu sunan iyayensu ba shi wadda ka ita ce ka'ida mutum ba zai canza sunan baban shi ba اللهم آتهم فوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم